Irin tarbar da ɗaruruwan dubban jama'a ta yi wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a lokacin da ya isa filin wasa na Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi don ƙaddamar da kayan tallafi da gwamnatin jihar ta tanada don rabawa talakawa. Shugaban na Najeriya ya yi amfani da ziyarar tasa a Bauchi inda ya bada takaitaccen tarihin mukaman da ya rike. Kana ya ta aniyarsa ta kamawa tare da tatse masu satar dukiyar gwamnati. Nan na yi gwamna a nan arewa maso gabas lokacin nan tana zanna lafiya lokacin nan babu boko haram amma ni kaɗai ne gwamna a jihohi yanzu guda shidda daga nan na je ne aikin mai shekara uku da wata uku ƙarƙashin janaral obasanjo ne shugaban ƙasa da ƙuriciyata a lokacin kuma ban dami da abubuwan da mutane ke faɗi ba daga shugaban ƙasa na lokacin kwararren shakari da sauransu yawancinsu na kai su kiri-kiri na ce sun yi laifi an ci amana al'umma duk wanda ya ce amayas kasancewar najeriya na tunkarar lokacin babban zaɓe na ƙasa shugaba buhari ya roƙi al'ummar ƙasar su rungumi siyasa gadan-gadan kana ya jaddada shirinsa na takarar zaben shugaban ƙasa a shekara mai zuwa ina fata jama'a ku ɗauki siyasa da ƙarfi za a shiga cikin kyamfen neman zaɓe yaƙin neman zaɓe na ce zan sake tsayawa da yarda allah zan kuma tsaya ina so a yi haƙuri da mu na ga muku yadda na yi da ina soja to yanzu kuma tun da na shigo cikin farar riga kamar ku farar zan ba a sannu amma duk wanda aka ba amana ya ci to sha Allahu za mu kama shi musaya a maida baitul mali Gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar a yayin da yake jawabi ya gode wa shugaban ƙasar ta Najeriya kan bullo da shirin bunƙasa noma lamarin da a cewarsa ya rage talauci cikin al'umma. Daga zuwansa zuwa yanzu kowa ya sani ko wanda Allah ya san an bunƙasa aikin gona musamman noman shinkafa. A gobe Juma'a ake sa ran komawarsa Abuja. Ibrahim Malam Goje, RFI Hausa, Bauchi, Najeriya.